tashar kundin shahara. Kasun gurmin shahararren ɗan damfara wanda ya addabi mutane mai suna Sani Lawan Fage mazaunin jihar Kano da ke Najeriya ya shiga hannun jami'an tsaro. Sani Lawan Fage dai ya kware sosai wajen kwaikwayon muryar Chief of Staff na Kano inda yake kiran mutane yana damfarar su da muryar Chief of Staff akan cewa zai ba su filaye da zarar an dinka masa kuɗi kuwa sai a neme shi sama ko ƙasa a rasa a kan irin wannan sana'a sani lawan fagidai ya karɓi makudan kuɗaɗe a hannun jama'a yanzu kuma bari ku ji ƙarin bayani daga bakin wannan ƙasan gurman ɗan damfara a lokacin da jami'an tsaro suke masa tambayoyi kana ji yanzu hankalinka ya kwanta ka ce za ka hudu gaskiya wallahi duk abin da yake zan faɗa duk abin da yake za ka faɗa abin da yake billahi da a kan duk abin da zan faɗa gaskiya zan faɗa to kai kai ke mu da chief of staff na Kano kai ne kai ne to kai chief of staff na Kano ne eh to me yasa kake mu da chief of staff na Kano to a kuma alfarma ne ke a yafe mu to abin da nake nufi Allah dan Allah dan Allah ko me yana tsara ka karba za a biya shi no no ka ansa duk abin da aka nawa ka ansa ka an shi nawa a shi 70 da na karba

a akwai ko sai ka faɗa da sunan kai waye na ina na kano mm. ka zagi ganduje akwai lokacin a'udu billahi a yamma da malam kalle ni nan zagi ban ka ina neman alfarma ka wallahi ban ga zagi ba abadan kai kada ka sa dan Allah dan Allah wan dan ka a ah, kai ko ai ka faɗa cewa ka san halin ganduje da amana dan Allah dan Allah mu ka gane ka faɗa cewa kun san halin gan duje da san kuɗi kaza kaza dan annabi Muhammad dan Allah dan annabi wallahi bai kace ba kai daga kanka daga fuskanka wallahi bai kace ba kai kamar yadda Allah ya ce ka dan Allah dan Allah wallahi kira kira ci ba wallahi dan Allah ya san shi kenan ba cikin sabu ya san shi ya san shi dan Allah da annabi wallahi bai san ba ah, wallahi bai san shi dan Allah dan Allah dan Allah eh, dan Allah dan annabi ka taimake ni dan Allah dan Allah dan annabi ka taimake ni ka mu asiri duk abin da yake haka wallahi za a biya ka wallahi yana kwai ƴaƴana goma ah, ban da biya na abubuwa da aka mun wanda kuɗi ba su biya ba na ga maka na yi mamaki saboda ce an fidda buka an kwace maka ya kwace maka mota to bai wajen illa oi waya waya ba mota nace ba waya ce waya ce waya nace ba mota a cikin zancan wallahi baka ji ba ba ba riga ba riga ba mota da gawa wallahi ba mota nace ba mota waya waya ce waya an kwace guda wallahi wallahi ko ba anan nake ba a farin a farin gogo nake a ba riga ba alhaji abibu dan Allah ina nace zan ina a a bi sani wa shi a a yana nan ba kai gawa yana yana nan ba mu da eh amma wallahi ba a farin wallahi wani wani bisa eh, shi ya ce maka za a kawo kuɗi dubu dari sai ka ce dubu dari biyu da hamsin a lokacin za a baka eh, fili certificate na eh. certificate kai daga kanka certificate na nasara sai ka ce kana cin gwamnati sai ce maka a ai ka san halin ganduje da son kuɗi da sauransu abin da nake so da kai malam kai ka faɗi haka a ka ansa ai ba tilasta ka nake ba Allah ina nema alfarma. Idan a Ka faɗi ah, ka faɗa haka ko baka faɗa ba. na faɗa Allah ina neman alfarma cewa me cewa cewa kamar da Allah ya rufa mu asiri Allah bai dan matsayin annabi Muhammad